Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani, sarauniya da kuma niya FM. Da ma shafinmu na Facebook Live wanda za a iya bin mu yanzu haka kai tsaye ko kuma a fada yanar gizon mu a Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bagaji, Safina Tisa da Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Alhamis ɗaya ga watan Disambar shekarar 2016 za mu yi magana ne a kan harkar lafiya kamar yadda aka saba duk ranar Alhamis inda za mu yi magana game da ranar ɗaya ga watan Disamba da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da masu ɗauke da ciwo mai karya garkuwar jiki ko kuma HIV a Turanci. wakilin Nasiru Yakubu birnin Yaro ya tattauna tare da matasa game da maganar ciwo mai karya garkuwar jiki. abin da yake akwai yanzu gaskiya an riga an wuce level na stigmatization kyamatan mutane don gaskiya wannan abin 90s din nan abokanai na da yawa da na sani yau ba sa duniya da yan uwa lokacin nan ma kuna zama tare haka in ya taba cokali ko kofi sai ka ga kamar <laughs> wannan ciwo zai kama ka idan aka yi maganar yanayin yadda take ɗaukar rayuka a yanzu ma iya cewa ta dan zo da sauki ba kamar da za ga ta yi farar ɗaya ba kila ma wasu na ganin ko wata shirin da ake magana ba ta kaiwa amma yanzu saboda magungunan da ake samu suna rage karfin ta kamar da ake magana fa har yanzu ana magana cewa ne ana samun rage raɗaɗin ciwon ba wai ya mutu ga baki ɗaya ba Haka kuma amsoshin da muka yi muku tambaya a Facebook da Twitter na nan tafe Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa. To a shafin namu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa ta yaya ya kamata mu ƙara miƙewa tsaye don ci gaba da kare kanmu daga cuta mai karya garkuwar jiki wato ciwon HIV a turance ga amsoshin wasu daga cikinku. Sakon farko daga Baffa Haruna Daba Bajoga ya ce yau da gobe da farko dai idan za a yi aure a dinga yin gwaji a tsakanin ma'auratan domin kaucewa yin kitso da kwarkwata. Su kuma waɗanda suka tabbatar suna ɗauke da cutar kanjamau su dinga aurar junansu haka kuma suna ziyartar asibiti akai-akai domin karbar magunguna da shawarwarin likitoci ta yadda za su kare 'ya'yansu da za su haifa daga kamuwa daga ƙwayoyin cutar ta sida. sai nazira abubakar sabon gusau ya ce salam yau da gobe ai hanyar da zamu bi domin kare kanmu daga cutar hiv ta farko ita ce mu kiyaye aikata alfasha kuma mu ɗauki shawarar masana cutar mu guji amfani da kayan da ake iya ɗaukar cutar har sai mun ƙona su da wuta kamar yankan ƙumba aski da sauransu daga ƙarshe nake roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen cutar ƙanjamau ko sida a duniya. Sai kuma Umar Mashegu Hamidu ya ce salam yau da gobe. Ai ba maganin HIV da ya wuce tsoron Allah ta hanyar yarda da halas da gujewa haram. Idan kuma za a yi aure sai a yi gwaji don ango da amarya su san matsayinsu. Sai Zainab Musa mai aduwa ta ce yau da gobe hanya biyu ce ta kare kai daga cutar HIV. hanya ta farko ita ce kiyaye aikata zina ko matan banza hanya ta biyu ita ce idan mutum zai yi auren budurwa ko zawara su je a auna su a tabbatar da lafiyarsu ina ganin idan aka bi wannan hanyoyin za a samu kariyar daga wannan cutar allah ka ƙara kare mu daga wannan cuta masu ita kuma allah ya ba su lafiya amin sai kuma tata wakili bulkacuwa allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce salam yau da gobe hanyar da za mu kare kanmu daga kamuwa da cutar hiv ita ce mu kiyaye kanmu wajen aikata munanan ayyuka kamar zinace-zinace da sauransu kuma mu kiyaye a wajen yin aski da yankan farce da sauransu kuma yana da kyau idan za a yi aure a yi gwajin jini sai shehu adamu rijau ya ce hanyoyin kare kai daga kamuwa daga cuta mai karya garkuwar jiki wato aids su ne yin gwajin jini kafin aure kona duk wani abu mai kaifi kafin a yi amfani da shi misali aska zabira ko reza sannan kuma kafin a kara wa mutum jini a tabbatar da cewa jinin nan lafiyayye ne kama kai kafin aure shi ma muhimmin abu ne sannan kuma don allah a daina tsangumar waɗanda allah ya jaraba da wannan cuta domin su ma ba a san ransu ba ne kaddara ce daga Allah. Sai kuma Nuhun Lawal El Faki ya ce VOA ni a ganina hanyar da ya kamata mu guje ma wannan cuta ta HIV shine mu guje sha'awar zuciyoyinmu mu guji yin zina. Sai Abubakar Ahmad Roni ya ce saka tsoron Allah a zukatanmu ne kawai zai kare mu daga kamuwa da cuta mai karya garkuwar jiki domin gujewa saduwa da waɗanda ba muharraman mu bane sai kuma taka tsantsan da kiyayewa akan abubuwan da ake daukar cutar da su kamar allura aska da sauransu sai kuma fatima abdulsalam dambam ta ce yau da gobe kamata ya gwamnati ta rika kula da duk wani mai fama da wannan cuta mu kuma da ba mu da ita likitoci su rika fadakar da mu hanyoyin da zamu bi domin kaucewa wannan cuta sai amina ibrahim yan maiduguri ta ce ai abin a bayyane yake mu ji tsoron allah mu mata kar mu nemi mazan banza haka maza su ma kada su nemi matan banza Idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, at Mahmud Kaura 01 ya ce ta hanyar kiyaye dokokin da masana lafiya suka sanar, kuma ya kamata hukumomi su ƙara zage dantse wajen wayar ma da al'umma kawunansu. Sai at Alhaji Mele ya ce yau da gobe muna iya kauce mu kamuwa da cutar HIV ko AIDS wajen gujewa yin jima'i barkatai. A tsaya ga matan aure kaɗai shine mafita. sai daga ƙarshe atbaba gana zango ya ce hanyar dai ita ce gujewa dukkan nau'in fasikanci tare da bin shawarwarin likitoci sau da kafa to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni. wakilin munasiru yakubu birnin yaro ya tattauna tare da matasa game da maganar ciwo mai karya garkuwar jiki ga yadda suka yi to masu barkamu da wannan lokaci kuma ina tare da wasu mutane kamar guda hudu wanda za mu tattauna wannan rana ta musamman da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yaƙi da cutar nan mai kare garkuwar jiki wato sida aids da turanci kenan amma da farko zan so mutane da ke tare da su su bayyana sunayensu da kawunansu malami na farko abdulsalam suleiman zainab ibrahim hayatu adamu ishaya mamman waziri ta bari in fara da zainab ibrahim yau rana ce da aka keɓe domin yaƙi da wannan cuta ta kare garkuwar jiki kuma najeriya bincike ya nuna cewa tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke fama da wannan cuta ga lokacin da kika san wannan cutar da kuma irin yaƙin da aka yi da ita ya zaki bayyana yaɗuwanta a halin yanzu ko kuma raguwanta a najeriya eh to gaskiya kam dan ko ɗazu da safen nan akwai wani rubutu da na duba na gani kasance wato an samu ƙarancin yaɗuwar cutar amma duk da haka kuma an ce najeriya ita ce ƙasa ta biyu a duniya da take da mutane masu yawan wannan cuta to gaskiya an yi kokari kan tun daga bullowar tun dai muka ji an ce ta bullo din har zuwa yanzu dan muna bin kafafen yada labarai muna bin rubutu muna kallon abubuwan da ake rubutawa game da ita wannan cuta da kuma irin ci gaba da aka samu an samu ci gaba sosai tun da kaga da farko da aka da ta fito an ce babu magani amma yanzu kam kaga an zo an samu magani ko da dai ba wai magani da yake warkar da ita gabaki daya ba amma dai magani ne da yake rage radadin ita wannan cuta to to kako za a ce an samu ci gaba kuma mutane yanzu kansu ya waye sosai ana zuwa ana karban magani kuma mutum yana rayuwa mai kyau rayuwa yadda ta kamata ba tare da ya bari wannan cuta ta zama mishi wato abin tashin hankali ba hayatu ya za ka iya bayyana lokacin da ka san ake yada wannan cuta ko ko ake bayaninta da kuma irin hadarinta da kuma yanzu da yadda ka ganta da kuma irin yadda ake kallon masu ita eh to da dai an ce ba maganinta amma yanzu yayin da nike ji kuma mutane suke abin magungunan ya samu amma kwanan nan mana ce akwai kamar yau aka ce za a fara gwada maganin ma da aka sama south africa eh, kila ma na a najeriya ma za a same ta Eh, Ishaya Maman Waziri, yaya za ka iya bayyana kai kuma irin yadda ka san cutar a lokacin da ta fito har ake kyaman masu ita da kuma yanzu da aka ta eh, duniya gaba ɗaya an sa ido akan nana su a kawar da ita. Eh, ya zuwa yanzu an samu ci gaba wajen kokarin yaƙi da ita? Eh da farko dai way back 1983 da na fara nake bin sha'anin wannan kanjaman. gaskiya ya zama abu ne abin tsoro ne a lokacin nan sannan kuma abin da yake akwai yanzu gaskiya an riga an wuce level na stigmatization ko ba haka ba an samu an wuce wannan level na kyamata da ake kyamatan mutane don gaskiya wannan abin 90s din nan abokanai na da yawa da na sani yau ba sa duniya yan uwa an same su sun abin nan a lokacin nan ma ko kofi kuke kuna zama tare haka in ya taba cokali ko kofi sai ka ga kamar zai ka <laughs> wannan ciwo zai kama ka ta iya cewa da wancan lokacin ka kwatanta zuwa yanzu an samu raguwa a an samu raguwa tunda an samu magungunan da suna takaitawa ba warkewa ba ne amma suna takaitawa yanzu za ka iya kana shan maganin nan kana tafiyan ka har nan da shekara goma ashirin za a ka normal person abdulsalam kamar ka lura matasa sun sun fahimci illan wannan cuta da kuma bayanai da ake ta yi a kanta a daidai gwargwado gaskiya mutane sun fahimci cewa lallai ciwon nan akwai saboda a in ka lura da wasu suna ganin ma kaman ƙarya ne sannan kuma da an ɗauki cewa ciwo ne wanda sai ta hanyar lalata kaɗai ake ɗauka to irin wayar da kan da aka ringa yi musamman irin wa'annan ranaku da ake warewa a tunatar dan wani ma yanzu ya manta yanzu wani yana kunna rediyo ji ana magana akan wannan ciwon sai ce a ah, ana fa magana dama kan ciwon nan su irin wannan wayar da ake wayar da kan da ake wa mutane da kuma tunatar da su so yakan sa mutum ya tuna ya ƙara kiyayewa za ga yanzu magidanci za ka iya samun wanda yana da abin askin shi daban yana da duk wani abu da ya shafi wato abin da zai taɓa lafiyar jikin shi za ga yana kiyayewa amfani da nashi daban kasancewar irin wannan wayar da kan da ake yi amma da yadda abin yake ana ganin kawai ta bangare ɗaya ne ake ɗauka to aka gane cewa ba ta bangare ɗaya ba ne ana iya samu ko ta yankan kumba ko ta allura ko ta canjin jini da sauransu wasu masanan masu na ganin cewa idan ba a gaggawa ba ta ta hadarin mota duk za a dauka to sai ana ta kokarin kakkarewa ana ta kiyayewa to sai da abin da ke dan ɗaure min kai ni dai shine yadda za ga kamar masu abun in ka ce suna ƙaro baka kuskure ba saboda za ga in aka tara mutum ashirin to zai wuya ka ga an cire mutum ɗaya ko biyu a ce ba su da shi amma da in ka ji ta za ka ji kamar a irin kasashen waje ne kawai ko kuma a najeriya ma za ka cewa a kudanci ne kawai bangare dai to amma yanzu sai ka tarar inda za a je a zauna a yi gwaji yanzu ko a warfi mutum zai sai an je an yi wannan gwajin to kaga kenan ana da tabbaci da kina abin ya shigo cikin mutane sosai sai dai abin da ya rage mana mu ringa daukan shawarwari na likitoci da suke bayarwa kuma idan irin wannan rana ta zo mu ringa tsayawa mai nazari mutanen tunanin menene ya kamata a yi me ya kamata a kauce mawa musamman mu samari mu ne muke da kalubale akan ita wannan cuta zainab ibrahim ana kallon cutar nan wasu mata suna cewa maza ne matan kuma mazan kuma suna cewa a'a daga mata ne game da yaɗa ta ba sai da kike kallon irin wannan ja'in ja da ake tsakanin mata da maza ba akan yaɗa wannan cuta to gaskiya idan maza suka ce a wurin mata suke ɗauka ba su ƙarya ba haka su ma mata idan suka ce a'a maza ne suke yaɗawa gaskiya duk ba su ƙarya ba tunda abin da ya riga ya watsu ko ina kaga akwai mata da suke zama a cikin gida wanda suna zaune a cikin gida mata ne na aure wanda kilan auren su na fara nema ba su taɓa wani aure ba bayan wannan auren mazajen su kuma tayu sun je sun kwaso wannan cuta za su iya zuwa su zo su saka musu haka kuma su ma maza da suke aure aure namiji yana zaune da matan shi ko matan shi zai iya je auro wannan mai lalura ta shigo cikin wannan gida ka gani ta zo ta saka mishi kuma tabbas wa'annan mata da suke cikin gida kaga su ma an shafa musu kaga maganar cewa mata suna sa maza maza duk abin maganar gaskiya ne sai dai kawai da yanzu ba za mu iya wato kididdige cewa a'a mata sun fi sa maza ko kuma a'a maza sun fi sa mata wannan shine gaskiya ba za mu iya cewa tunda ni dai ban da wannan kididdigar ba zan iya cewa eh gashi haka ne gaskiyar lamarin ba Hayatu eh, Abdulsalam ya magana cewa ana ma gwaji yanzu tsakanin in za a yi aure. Shin kana ganin wannan hanyar da aka ɗauko an ɗauko hanyar da kila kwata-kwata ma za a iya kawar da cutar? Kwarai ah, hanyar gwajin yana da kyau, amma ba wai za a kawar da cutar kwata-kwata ba ne. Ana iya rage yadda ake kamuwa da shi ko da yake ba san ta yadda aka samo ba ko ta yankan farce kamar da ya ce da kuma aske da sauransu da wurin matan banza to ba amma ta gwajin in Allah za a samu sauki isha ga yadda rayuwa ta tsanani yanzu musamman a Najeriya shin akwai wani darasi da kake ganin lalle an koya ya kamata a ce kowa ya eh, taka tsantsan game da yada wannan cuta da kuma kamuwa ma da ita ga irin hanyoyin da ake ta tunanin cewa da su ake kamuwa da cutan ai dole an koyi darasi ma kana zaune da abokinka sai an waye gari sai fara ciwo ciwon nan fa na jaman nan fa sai ɗauki wata shida ko shekara kuma ya fara akan daɗe don na ga wayanda an yi jinyansu ana daɗa ana wannan an wanka ya rasu ya bar duniya abokinka ya tafi da sauransu ai dole ne darasi ne na cewar mu da muke raye mu da muke maza da mata muna raye allah ne ya taimake mu don ɗan adam sai allah ko ba haka ba ne kowa yana da irin abubuwa inda shi shigen don a gaskiya dai farkon ɗaukan wannan ciwon ai daga jima'i ne da maza suke yawo ko ina abdulsalam ga ishaya yana faɗin cewa an koyi darasi amma har yanzu wasu suna da nunin cewa cutar nan fa ƙarya ne ma e akwai wanda suke ganin cewa ita cutar ba ma gaskiya ba ce kamar ba ta to sai dai abin da nake so eh, ishaya tuno shine maganar cewa eh, ana mutuwa a kanta da gaske ana mutuwa amma babban hatsarinta shine yadda mutum idan aka ce ciwon ne ya kama shi irin tsangwama da kyarar da zai ringa fuskanta duk da fa ake ganin kamar an daina kyamata su ko wani abu daga nesa ne ake jin wannan labarin ba fata ake ba yanzu inda a ce yadda muka tare ɗan nan muke wannan tattauna akan ita wannan matsala da akwai ɗaya daga cikin wanda yake da ita ba zai sakin jiki magana da ya kamata ba kuma shi ne yake da masani akan ta to ita wannan cuta cuta ce wadda akwai na farko zubar da mutunci sannan kuma duk yadda za ka yi ma mutane bayanin su gane cewa daga yankan kumba ne ko kaya ka taka ko wani abu zai wahalar gaske su gamsu da bayanin ka. babban matsalar da ake fuskanta shine kawai da zarar an ce wani yana da ciwon kaza to kawai ana ganin ai mutumin banza ne idan aka yi maganar yanayin yadda take ɗaukar rayuka a yanzu ma iya cewa ta ɗan zo da sauƙi ba kamar da za ga ta yi farar ɗaya ba kila ma wasu na ganin ko wata shirin da ake magana ba ta kaiwa amma yanzu saboda magungunan da ake samu suna rage ƙarfinta kamar da ake magana fa har yanzu ana magana cewa ne ana samun rage ah, raɗaɗin ciwon ba wai ya mutu ga baki ɗaya ba to yana da kyau gaskiya mu kiyaye in har abu ya zo da ajali mutum ya mutu to a gane cewa eh mutuwan na ya tsakani da Allah ne amma idan aka ce wane ya mutu sanadin ciwo kaza to ya tunani tun yanzu da yake raye idan ya mutu na farko ya bar ma iyali abun kunya sannan kuma in ya bar mata to ya jefa su cikin wani saboda da dama daga me ai abin da yasa kenan mu ake kawo maganar gwaje-gwaje idan za a auren nan yau mace idan mijinta faduwa ya mutu to kafin ta aure ta shiga wani hali kenan amma ana ce maka hadarin mota ko wani abu ne nan da nan za ga Allah ya rufe asiri ta auren ta ko kuma a sirrabi ne saboda wata matsala amma idan aka ce mutuwa yi to binciken da mijin zai aure wanda zai aure ta bai fare ne me ya kashe shi kuma duk ba wani abu yake gudu fa wannan ciwo yake gudu zainab ibrahim mata ma suna kallon cutar nan fakila ma ƙarya ce kawai yaɗa ta ake yi a takaice ya kuke kallon ta bisa irin karatun da ke karance-karance da kuma labarai da kuke ji a kafin yaɗa labarai game da yaɗo wannan cuta. a to wannan cuta kan gaskiya duk wanda ya ce ƙarya ne ma ƙarya ce to ya yaudari shi gaskiya domin cutar nan tabbas ce matsalar da ake samu har yanzu wato mu ba mu da tunani ba mu da wayewar kan mutumin wato mutum ya san ya rika kula da lafiyar shi kaga a kasashe ko mace bangaren da suka ci gaba haka mutum na zaune kawai zai dauka kan shi kai kanshi asibiti ya je a mishi gwaji domin a tabbatar da cewa lafiyar shi kalau shi amma mu nan kaga da wuya kaga mutum ya dauki kanshi ya kai asibiti wai domin a mishi wani gwaji in ba dai ciwo ne ya kama mutum ba har aka dauke shi rangaranga aka kai shi asibiti to yana da kyau mutum koyaushe ya rika kula da lafiyar shi ya san wani hali yake ciki kaga idan mutum ya san halin da yake ciki ya san cewa ga wato lafiyar shi kalau kuma ga hanyoyin da zai biya kula da kanshi amma matsalar da ake samu shine akwai rashin wayewar kai har yanzu akwai wanda su fa ba su yarda cewa akwai wannan cuta ba amma kuma wallahi kuma tayu ma suna tare da ita amma ba za su taba yarda ba saboda ni wallahi akwai mata akwai mutane da nake hulɗa da su nake hira da su wanda zaka ga namiji ne zai ce shi tayu yana da shi amma ya ɓoye ma matar baya so matar ta sani kuma kelin shi yana zuwa yana karban magani amma baya so matar ta sani kaga wannan kaga ai kuma kaga ya ya zama cutarwa yayi ma kanshi mugunta kenan wasu kuma a'a sun yadda eh abokin zaman su na tare da shi amma su ba su da shi kun je an gwada a'a ba a gwada ba amma mutum ya dage kuma shi bai da shi to kaga wannan mutum yana yaudarar kanshi kenan To, Usman ya tuntuɓi wani masanin harkar lafiya wanda shine karamin farfesa na jami'ar Vanderbilt a garin Nashville a nan Amurka, wato Dr. Muktar Aliyu. Uh, da farko wace shimfiɗa za ka yi mana game da maganar wannan rana ta yau? Eh to wannan rana Malam Usman tana da mahimmanci kwarai saboda ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda tallafawa mutane masu ciwon uh, karya garkuwar mm, jiki mm. ko ciwon kanjamau da da ake ce masa mm. uh, kuma wannan uh, rana tana da mahimmanci sosai saboda uh, kowane shekara akwai mutane da suke rasuwa da wannan ciwon kuma tana sa manyan mu da kuma ma'aikata wanda suke aiki da mutane masu wannan ciwon su yana ƙara jaddadawa mutane mahimmancin. ci gaba da aiki wurin tallafawa masu wannan ciwon da kuma tabbatarwa cewa mutanen da ba su da wannan ciwon an taimaka musu an sanar da su game da hmm. yadda za su iya kare kansu. Yawanci yau wannan rana sun ba ta take da cewa hands up na a miƙe tsaye kenan wurin haɗa hannuwa domin yaƙi da wannan ciwo wurin kare kai. Sai gashi ana bayyana cewa mutane da yawa musamman maza. ba su damu da zuwa gwaji a gwada su kamar yadda mata suke yi ba kuna da farko me zaka ce akan wannan eto eh wannan ba abu ba ne wanda yake ba abun ban mamaki ba ne saboda mutum cewar mata yawanci sun fi maza yawan zuwa asibiti mm. a wurin neman lafiya mm. ba ma saboda akwai abu da suke mata ne suka fi saurin ya fi mm. saurin faruwa ga kamar juna biyu mm. da sauransu wanda yake abubuwa ne wanda yake dama mata za su je su nemi marasa za su je su samu za su je mm. asibiti mm. su nemi taimako wurin samun lafiya da sauransu saboda haka wannan dalili ne guda daya mata sun fi yawan sun fi maza yawan zuwa asibiti na ɗaya kenan na biyu kuma maza ba ma kaman a wurare kamar najeriya yawanci ma'aikata za ga cewa maza ne and uh, namiji yana da dole zai fita ya je ya samo wa iyalinsa uh, abinci mm. uh, kuma zuwa asibiti ba lalle ba ne idan ciwo ne da yake ganin zai iya daurewa ya je aiki kawai ya sha dan magani mm-hmm. za ga cewar yawanci ba bai sukan so su je asibiti ba sai abubuwa sun yi tsamari mm-hmm. wayannan su ne manyan dalilan da zan iya cewa eh, to amma za ka ga dan tsakanin nan akwai wani dan ci gaba da ake magana a cewa kasar afirka ta kudu yawanci yawan ciwon nan da yake ta hauhawa sosai a garin da kuma maganar cewa an gano wani kamar maganin da yake kamar wani ko rigakafi ne kuna da labarin wannan cigaba nasu da ake magana eh, afirka ta kudu ita ce kasar da ta fi kowace kasa a duniya yawan Ah, masu wannan ciwo mm. ah, kuma ah, dalilin da hakan ya faru mm. na ra'ayina akwai abubuwa da dama da suka sa hakan ya mm. faru a shekarun baya gwamnatin kasar ba ma kamar shugabancin manya-manyan wannan shi shugaban kasan hmm. an samu baraka tsakanin gwamnatin afirka ta gudu da kuma sauran gwamnatocin duniya hmm. wurin maganin wannan ciwo hmm. a lokacin shugaban kasan na afirka ta kudu ya nuna a ra'ayinsa cewar shi bai yadda cewar wannan ciwo ne wanda yake za a iya maganin sa ba akwai dai baraka da ta faru mm, wurin wurin tallafo eh wurin maganin wannan ciwon Afirka ta gudu mm. saboda haka sai aka sai zamana an yi shekaru da dama ba a shawo kan wannan ciwon ba a mm. Afirka ta kudu so saboda haka wannan ya gaskiya ya kawo musu matsala sosai amma a yanzu akwai abubuwa da dama akwai sababbin Uh, research uh, da aka samu wanda mm. yake ya nuna cewar uh, mutane masu hiv masu mm. wannan ciwon mm. idan aka ba su kamar akwai maganin da ake cewa truvada shi ake cewa pre-exposure prophylaxis idan mutum yana da wannan ciwon sannan ya sadu da wanda yake bashi da shi idan ya ɗau wannan maganin zai iya zai iya rage um, kamar probability eh hatsarin samun wannan ah, ciwon daukan wannan ciwon amma ba za mu dogara ga wannan pre-exposure prophylaxis ake ce masa mm. ba za mu dogara ga wannan wannan din ba a gani na abu da yake mafi amfani wurin wannan ciwon shine ya kamata kowa ya san matsayinsa mm. idan mutane suna da dama suka samu suka je asibiti aka gwada suka tabbatar ba su da wannan ciwo mm. sai su ɗau matakai mm. da za su tabbatar cewa ba su ɗau wannan ciwon ba mm. na ɗaya mutane su idan kana da mata guda ɗaya ko biyu ko uku mm. ya zama na kawai wa'annan matan naka su za ka rika wannan da su sannan kuma idan mutum ya yi ya fita waje ya je ya wannan to ya tabbatar ya yi amfani da Uh, protection mm, uh, eh, mm. kariya kenan kariya mm. kenan eh, so wannan magani wai mutum ya ce zai sha magani sannan ya je ya saboda ya taimaka masa kare samu wannan ciwon ba ba lalle bane ya zama na shine uh, hanya ta farko da za a iya maganin wannan ciwon to daga ƙarshe a ka na wanda ya san magana lafiya musamman abin da ya shafi iyali me zaka ka ce wa masu iyali a takaici? eto eh masu iyali um, akwai abin da ake cewa wannan faithfulness oh. tabbatarwa cewar oh, ah, idan gaskiya kenan da ah, ko eh. kuma ah, tsayawa ga juna yawwa tsayawa ga juna idan mutum yana da mata ɗaya um, ya tabbatar ya tsaye da wannan wannan din um, duk wani abin da zai wannan mata ɗaya kuma biyu ne da kai ma ko uku ko hudu hmm. ya zama na da wayannan su ne da matanka amma ba leke leke eh ba ba <laughs> yawo eh, <laughs> ba fita eh. fita da wannan to wannan mm. shine na farko mm. sannan eh, saboda yawanci kamar a Najeriya yawanci yadda wannan ciwon yake ah, bazuwa yawanci wannan ne tsakanin uh, mata da maza heterosexual mm. transmission ne mm. uh, ba kamar nan kasashen waje ba da yawanci za ga ko tsakanin uh, maza ne da kuma mutane masu amfani da kwayoyi mm. wanda suke alluran kwayoyi mm. kwayoyin illegal drugs mm. amma a Najeriya heterosexual transmission mm. wato tsakanin namiji da mace eh saduwa shine yawanci hanyar da wannan ciwon yake yake bazuwa To yayi kun ji yadda muka tattauna da shi Dr. Muktar Aliyu kenan. Mm. Eh, to baya ga wannan akwai kin san kowane abu ya taso zaki ga akwai asalin yadda aka tara bayanai a kansa. To dan bayanin da ke hannuna shine daga faruwar wannan ciwo da ya fara yaduwa lokacin a duniya to zuwa yanzu mutane kimanin miliyan saba'in da takwas su ne aka gano cewa sun kamu da wannan ciwo a faɗin duniya. An kuma kiyasta cewa akalla talatin da biyar daga cikin wannan mutane miliyan talatin da biyar kenan sun mutu sakamakon wannan ciwo ko kuma wasu abubuwa masu kama da ciwon hiv wanda yake da alaka da shi sannan musa akalla mutum miliyan ɗaya da da mai kenan da dubu ɗari ɗaya mm. su kuma sun mutu sakamakon shi ma wannan ciwo to sannan a bara kenan fa ake magana kawai wannan diddigar kenan eh. to akalla kuma dubu arba'in na yara a cikin wayannan mutane akwai su wayanda suka samu ciwukan wasu suka mutu da makamantansu zuwa banan nan shekara ta 2016 a watan yunin da ya gabata mm. akalla miliyan 18,200 na mutane sun samu damar samun magungunan wannan ciwo wato eh, antiretroviral therapy da mm. ake sannan kuma afirka musamman <laughs> arewaci kenan da kuma afirka ta tsakiya yawa su ne aka fi damuwa da maganar wannan ciwo a mm-hmm. wurin saboda yadda yake ci kamar wutar dare yawa to saboda haka akalla dai an kesa cewa wannan nahiyoyin akwai akalla kaso goma sha takwas cikin ɗari kenan na mutanen da suke rayuwa da ciwo mai karya garkuwar jiki mm. akalla kuma kaso talatin daga mm. cikin ɗari ɗin na maganan wannan ciwo mai mm. karya garkuwar jiki ko kuma masu cututtukan da suke da nasaba da ciwo mai karya garkuwar jiki sun mutu a duniya to akalla kuma akwai wani abu da ya damu wannan misali wannan rana ta yau wanda majalisar ɗinkin duniya ta ja hankali akai musamman maza Eh, yawa eh, wanda su ne ba sa zuwa <laughs> mata eh, kun fi mu zuwa an ce wurin yin gwaji wajen daukan matakan mm, rigakafi su maza ba su kai mata zuwa ba ayin kika kula mai magana da Dr. Mutar yake mm. cewa yawanci kuma ga za su je suna da ciki za su mata je sun fi zuwa gwada wani labari waye Maryam ke cewa ta je gwaji mijin ta ce waye kai ki waye kai ki in kika kara to za mu yi <laughs> rikici da ke <laughs> Maryam kamar kin je wani taro kwanakin baya ko akan eh mako biyu da suka wuce yi mm. wani babban taro game game da tsangwamar mutane masu dauke da wannan cutar hiv din mm. an yi magana dai sosai amma dai suke eh, cewa babban kalubale wajen yaƙi da wannan cuta shine yadda ake kyamar masu mm. dauke da wani ba a jin su a jiki eh, kenan to shi yasa ma mutane ba su suke tsoron ma zuwa su je su yi gwajin eh. Mm. eh tunda in ka dauka cewa wannan abin da ya samu wannan zai iya samun ka wata haka ne mm. eh saboda haka gani ga wani aka ce ya tsoron Allah tsoron Allah ma ai ba cewa aka ka guje shi ba haka ne eh. yanzu dai akwai magunguna dai mutane dai su samu tunda wuri a gano yawa sannan kuma kamar yadda likita ya ce a tsaya ga juna dai a yi kokari yin gaskiya da gaskiya wani <laughs> ko <laughs> mala ya ci shiru a da bakin ka haka ne to masu sauraro Kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafinmu na voahausa.com don jin shirye-shiryen yau da gobe da suka gabata. To yanzu kan duka duka nan shirin ya kammala a madadin. Maryam Bashir Bagaji. Da kuma. Safina ta sada dangi. Sai Daniel Brown wanda ya bada umarnin shirin da kuma injiniyan mu na yau sai Ibrahim Jarman wanda ya sada mu da ku ta shafinmu na Facebook Live ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Yan wasan kwallo ba ta manta ba. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta